lokaci mai tsawo. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين zalamu innahum مغرقون kuma ka ƙera jirgin ruwa akan idanunmu da kariyarmu kuma da wahayinmu da za mu yi maka na koyar da kai yadda za ka ƙera shi kada ka yi min magana kana neman a jinkirta ma waɗanda suka zalunci kawunansu da kafirci tabbas za a nutsar da su a cikin ruwan dufana babu makawa a kanka saboda uku gare su akan zarcewarsu kanka.